a yammacin asabar ɗin da ta gabata ne jami'an tsaron candarma suka kama fitaccen ɗan jarida usman tudu suka kuma kai shi ofishinsu da ake kira brigade recherche da ke nan birnin yamai lauyansa hamed mamman da na tuntuɓa ya tabbatar min da faruwar wannan lamari gaskiya ne a jiya hukumomi sun kama usman tudu eh, kenan eleman na gendarmerie yana cikin gari sun je sun kama shi e, eh, don sun kai shi a can brigade de recherche ta gendarmerie tun a kenan yana can hannun nasu. Kawo yanzu ba a bayyana dalilan kama wannan ɗan jarida ba wanda ya rike mukamin mashawarci kan harkokin sadarwa a zamanin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Aikin da ya ci gaba da gudanarwa a zamanin hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum in ji lauyansa wanne ya kara da cewa ya samu ganawa da shi ba a samu aka mai tambayoyi ba ko ko a gaya mai zargin da ake mishi amma ana tsammanin cewa bisa wani ekri ne da yayi wani rubutu da yayi bayan an yi juyin mulki wannan na samu na gana da shi eh, to bai tada wani hankalin shi ba tun da shi a wajen shi bai da wani laifi tunda dai hannun iko ne yake zai saurari menene ake nan ga duguma da shi da shi zai ba su amsosin da kamata in Allah ya yarda eh hankalin shi a kwance a washe garin juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum dan jarida mai rajin kare demokradiya Usman Tudu a rubutun da ya yi a shafin sa na Facebook ya nuna rashin jin daɗin sa kan wannan al'amari da kusan ke neman zama wata al'ada a wajen sojojin Nijar hasali ma hujjojin da suka bayar wajen kifar da gwamnati ba su da tushe in ji shi abin da ya sa ake hasashen watakila wannan matsayi ne mafarin cafke shi gare amadu na daga cikin 'yan jaridar da ke da damuwa akan abin da ya faru da tudu kama dan jarida ba abu ne mai kyau ba ko wannan duniya da muke ciki kama dan jarida abu ne wanda ke gwada lalle ba a da niyya a girka demokradiyya ko ko ba a da niyya a sa mutum a karakin shi ya zan hudu iyaka bakin shi tunda zargin da ake mishi kamar ganin muke kamar a ba kan oh, oh. jirgin tsoro abu ne ya hirgatar da mu to muna roƙo eh, abun kai nisa in ma zargin da ake mishi ne wata takwas sun wuce wannan ba shi ne karan farko da wani ɗan jarida ke fuskantar fushin hukumomi tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli ba domin ko a watannin farkon faruwar wannan al'amari wasu mutane sanye da farin kaya sun dira gidan wata 'yar jarida mai fafutuka ta blog samira sabu suka yi awon gaba da ita kafin daga bisani ta bayyana a ma'aikatar tattara bayanan sirri lokaci kaɗan kuma bayan haka ministan cikin gida ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa wato maison de la presse matakin da ƙungiyoyin kare hakkin 'yan jarida ke kallonsa tamkar wani yunkurin rufe bakin manema labarai Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.